hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da biyar ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida na jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ki tsarayar da motar safiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala inda muka fara wannan safiya ko wannan yini da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika shi da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin yinin Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu da su gaba daya abin da yake ciki na sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ibada da muka kuma muna roƙon Allah ya kyauta ya mana karba inda muka yi daidai ya ba mu lada mai girma inda muka yi kuma ya iya mai mana muna roƙon Allah subhanahu ala ya sanya mana wannan addu'a cikin abubuwan da zamu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar da musulunci da musulmai abu na biyan wa masu albarka akwai babban lada ne na wanda masallaci malam kabir da ba shi da lafiya muna roƙon Allah subhanahu ala ya ba shi lafiya ko da ya samu ya fito masallaci muna roƙon Allah subhanahu ala ya sa zakar jiki duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya yawa masu albarka ko wasu yan uwa da suka nemi a ya yafa karwa a kan wasu abubuwa waɗanda muna rayuwa a cikinsu ko dai a wannan masallaci ko wasu masallatai da kuma abin da ya shafi rayuwar mu ta yau da kullum to alhamdulillah shi addinin musulunci addini ne cikakke addini ne wayayye addini ne wanda manhajinsa daga sama yake kuma wazifa babban aiki na masallaci shine taɓa rayuwar musulmi a bangaren aƙida da bangaren ibada da kuma bangaren zamantakewa mu'amala da haka ne babu wani abu da musulunci ya bari face sai da ya magana kansa da haka suke cewa islamu manhaj haya islam is a complete way of life musulunci rayuwa ce gaba daya da haka ake cewa da addinin addinin musulunci addini da rayuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu zama ta musulmai da kirki waɗanda suke mai da al'amuran gaba ɗaya a cikin abin da ya shafa abu na farko yawan masu albarka da aka nemi yin magana a kai shine abin da ya shafi tasbihi da mutane suke yi imanai bayan salloli ko kuma haka nan a karan kansu musamman a kwanakin da suka gabata na al'ashirul awakhir ko al'ashirul uwan na wannan wata na muharram a zulhijja da kuma ayyamu tashriq za ka ji wasu suna yin an ce sai a rubuta kamar ana korar kaji a'a wannan ba zikiri ba ne jama'a zikiri shine wanda aka yi aka furta duk harafin da ya kamata a furta subhanallah in sun samu ba sai ka tsaya sannan ka sake faɗar wani amma inda matsala ɗin ta faru akwai malamai da suke wa sun ce wai a cikin minti biyar sai kai ɗari wannan zikirin da kai kai a cikin minti biyar sai guda ɗari kai ka san baka hankalci abin da ka faɗa ba matsala ba ce ta kai ka gama ko kai sauri a'a me kake faɗa wanda tasiri yake da shi a zuciyarka sannan ya ike bayyanuwa a gangar jikinka jama'a ma'anar tasbihi ga Allah tsarkake Allah ba wai ana so mutum ya faɗa kawai da harshe ba a ambatan Allah na gaskiya shi ne ambatan Allah da aka yi wa ba'al qalbul lisana wal lisanul qalba wato zikirin da aka yi ambatan Allah da aka yi zuciya ta daidai da baki baki daidai da zuciya to wannan shi ne sai kaga yana da tasiri a cikin rayuwa amma za ka ga musulmi muna yin tasbihi da yawa muna tahmidi da yawa muna takbiri da yawa muna hailala da yawa muna haukala da yawa muna istighfari da yawa muna tuba da yawa muna salati da yawa muna karatun qur'ani da yawa muna ayyukan alkhairi da yawa amma ina tasirin sai ke a cikin rayuwa masanar ita ce ana so ne a yi a yi a yi a gaba a yi a yi a yi da aka ha ba zai tasirin da ake bukata ba ba zai ba to da aka jama'a mai kokari mu rishi wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن كانت أنبتا أبينك كي زوجيا تيدي دي دهش tabarru'an kuma cikin kankan da kai wa khifatan kana nuna tsoro an karba kuma ko a karba ba wa donan jahli min alqawl wa ba wai da hayaniya da abubuwa ba Allah yake wala takun min al-ghafilin karka zama cikin gafanallu wanda suna ambatan Allah da harshe amma ba shi da tasiri a zuciya ko kuma in suka tashi suna yi ba inda shari'a take yi ba matsalar irin waɗancan miyagun abubuwa jama'a mutum zai tashi ran kiyama fafalo ne zai ce ina zaton ya aika ayyuka da yawa alhali ba abin da ya aika abdullahi dan maso da Allah ya kara masa yadda ya ga wani mutum yana sallah bayan ya koya masa yadda zai sallah sai yake cewa da shi ya bula maso ce, wallahi yau shekara ashirin na wannan sallah ce na rantse da Allah tsawon shekara ashirin ko su jana ɗaya ba baka ga Allah tsawon shekara shi kuma ya yi azahar ya yi la'asar kawai ya yi asuba ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha ya yi ta yau ya yi ta gobe ya yi ta jiya ya yi ta shekaran jiya ya yi ta wannan satin ya yi ta wancan satin shekara ashirin ina yake na rantse da Allah tsawon shekara ashirin ko su jala ɗaya baka yi da Allah ba ko wani sa gaskiya ce akwai sahabi da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah ya zo wa annabi sallama annabi ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba da ya karo da kai ce wallahi ba zai ban iya wata sallah fiye da wannan ba da aka koya mu annabi ya koya masa ga yadda za ka yi sallah wannan hadisin da kowan mu ya haddace shi hadisu salati eh, hadisul musii salati hadisu wannan mutumin da bai iya sallah ba wanda da annabi ya koya masa sai ce sallu kama ba yi tumuni ku yi sallah kamar da kuka ga na yi sallah annabi ne yake da shi ba kai sallah ba ko ba kai sallah ba kai sallah ba ba sallah yi bayan to da yawa mutane yanzu suna sallah ma ba sa sallah ba suna sallah amma ba sa sallah saboda ne inda suke yin ta ba haka Allah yake a yi ba ba haka manzon Allah sallah sallah bai koya ta ba to kuma a musulunci jama'a duk aikin da ba a baka shi yadda Allah yake a yi ba yadda manzon Allah ya koya ba kar ka yi zaton kai wanda aikin ka yi ba ma hukuncin Allah ba ka yi ba kawai to za ka mita kasansa abu na biyan wa masu albarka da aka ce ja hankali a kai an ce an samu waɗansu mutane in sun yi kaki maimakon su leƙa can kasance da wani tsaye ne da ita ba ko su fito waje su je ba su tofar sai su tofar a cikin masallaci aiza ko a nan ciki ko daga can wasu ba daidai ba ne ai ko ka'ida ta tsafta ba ta yi da wannan ba A addinin musulunci kuma dina yi na tsafta to balla tana da sallah kada ya ce 'Yan ɗayan ku yi kaki zai tofar kar ki tofar a bangare a gabansa saboda ubangiji yana fuskantar sa kar kuma ya tofar a bangaren sa na hagu yace ya tofar a karkashin sa na hagu kuma a karkashin kafarsa ya tofar ya take abinsa wannan lokacin masallaci menene turbaya ce a kan yi suke sallah ba ba yakin fado irin haka a wani hadisi ita isa a eh, hannun rigarsa itofa in mulkiki amma a ce wai mutum yi kaki a tofar a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaki a tofar a masallaci zunubi ne laifi ne kankarar zunubin shine abin ne ko a da ya gani ya idan da sallah sai ga duk an yi kaki an fito fara masallaci sai faɗi wannan magana da aka jama'a ke kiyayi in irin wannan abubuwa abubuwa ne yan ƙanana ƙanana kana ganin su amma a nikin bucket wato wato bokitin ka yana yoyo ka san duk yawan ruwa in dai ina yoyo a cikin manzabinsa zai tsiyaye to haka waɗannan ayyukan da mutane muke yi muna ganin ba su taka kara sun karya ba ai ba wani abu bane ai ba wani abu bane nan kuwa abubuwa ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kaki a tofar a masallaci laifi ne zunubi ne kankararsa a shafe ko a goji ko a bini ba ya ce zunubi bane ba ya ce laifi bane to laifi da matsala ko ba matsala zunubi da matsala ko ba matsala Kada akwai matsala to da ka jama'a mu kiyaye waɗannan abu minti nawa za ka ɗauka ka je wajen ka zuba ka dawo ko ka leƙa ta nan ka watsa je ta fara waje ka dawo to wani kuma in yayi sai jama'a ɗin zai leƙa nan bangaren mata sai fito ba a gidi wani ga gurare nan nan ɗin da za ka zo ba ta bangaren matan ba haka za ka busa ba kawai inda za ka watsa a waje jama'a mu dinga lura da waɗannan abubuwa abu na gaba da aka ce an so in yi magana a kai ga yanayi na damuna ina tawowa kuma alhamdulillah aiki aikin titi a wannan gari an fitar da hanyoyin ruwa kuma a rufe ga akwai wuraren da ba a rufe ba akwai wuraren da ba a samu a rufe ba su ta yi ana ruwa ruwa in cika hanya mutum ina tafiya allah ya shawaki dace da irin waɗannan wuraren da ba a rufe ba to a nan ana jan hankalin mutane akan abubuwa guda uku abu na farko shine ana shawartar 'yan unguwanni kamar yadda suka haɗa kai suke share titin to ya kamata 'yan unguwanni su haɗa kai irin waɗannan wuraren da ba a samu an rufe ba su yi ƙoƙari su rufe saboda abin da ya shafi ƙananan yara saboda abin da ya shafi manya da abin da ya shafi mata musamman irin waɗannan wurare a wasu wurare mun gansu sun zama wata wato wata hanya ta salwantar rayuka akwai ɗaya daga wanda suka ce a yi nasiha a Kalin mutane a kai ita a nan asibitin aminu kano a damu bara ita a kan idansa mutane biyu sun mutu can bangaren kwandila suna tafiya suna zaton su zuwa abin akwai irin wannan abin da da suka fada ruwa ya tafi da su wannan mace ce da goyo ma ta fito daga asibiti ta fada ita ma sun tafi ita da ɗanta to da aka sai mu lura da wannan abin da aka ana ba da shawara ga 'yan unguwanni su yi ƙoƙari su ga cewa ko da ka ta kone da za a yi a kafe to ai kokari a yi saboda a kai ka san tsayar mutane baka kafe ba kuma akwai dan son zuciya ko kun zo kun hada kudin ku shi kuma yanzu ya dauke ya saka gobar gidansa yana hawa da babur ko da kiki to ana ba da shawarar wannan in wannan ba ba to ana jan hankalin mutane shi ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ana ruwa a yi haƙuri da zirga-zirga inda ruwa ya same ka ka yi nemi guri ka fake saboda kada ka tafi kana kokarin kaiwa gida ka tafi kabari Allah kyauta ko kuma ainihin wato eh, a lura da irin waɗannan wurare mutum kan yadda ya kusanci irin gefen sai zama to yana bin cikin kan titi ɗin. to waɗannan shawarwari ana bayar da su ga mutane the best wanda tafi a ciki shine a yi kokari a sanya za a yi ai kokari a sanya za a yi to akwai kira kuma wanda wannan ya shafi manya a gari wanda za su iya rubutu su yi wanda za su iya magana su yi shine yanzu ruwa daga wajen gari an shigo da shi cikin gari to da haka akwai yiwuwar samun pollution ambaliya saboda bana an ce ana hasashen za a samu ruwa mai yawa to akwai ruwa wanda ba cikin gari ya kamata ya shigo ba amma an shigo da shi cikin gari to akwai yiwuwar samun ambaliya abin da ake kira shine waɗanda za su iya magana su yi magana a zuwa gyara wannan to ma'aikata barna gabanin ta zama barna musamman abin da ya tafi kofar gidan haikin wannan ruwan da aka shi nan haka ko cikin gari lallai ana hasashen zai yi barna to saboda haka a zo tun gabanin abin ya muni a yi kokarin a gaya za a gyara wannan aiki to kuma da wannan muna kira ga manya a gari har ila yau duk sanda irin waɗannan abubuwa suka taho a daina kyala ma'aikata iya su suna yi aiki a ringa samun waɗanda za su ringa sa ido kuma waɗanda su san abin da ya kamata a yi ba kawai za a ga plan ne kawai akan hanya ai kuma kuna da ƙwararru kuna da injiniyoyi kuna da kaza su zo su duba wannan abin zai zai zai beneficial zai amfani al'umma ko ko a ko wata gaba da zai yi za a samun cutuwa wannan shine abin da ya kamata sauran wurare da aka ci gaba aka ake yi ba kawai dan an ba ku kwangila bayan ba a ba mu kwangila a garin ba an ba ku ku zo ku yi masanin sai ku zo ku yi mana abin da za mu ci sai ku duba sai ku ne ku tattauna da ku da nasu ta yadda za a samu mafita to da haka wannan kira ne ake yi ga waɗanda suke da ruwa da tsaki akan irin waɗannan abubuwa manya a gari da 'yan boko da 'yan siyasa da malamai da shugabanni su haɗu ne. saboda kawo ko fuskantar wannan barazana domin a yi maganinta gabanin tarin tarin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare abu na gaba akwai waɗanda suke zuwa photocopy na abin da national id card nasu wannan jami'an tsaro suna jan hankalin mutane duk inda ka je kai photocopy na national id card naka kar ka bar wurin face ka san duk wata takarda da take da alaƙa da wannan abin da kai by documentation na saboda ne an samu waɗansu gurɓatattu a cikinsu in ka yi sai su yi guda biyu ko su yi wani wanda za su da kai bai kyau ba sai su ajiye shi sai su yi maka wani sai su tafi to wancan ma da bai kyau ba ka zo kayan ka ai ba nasu su gani in ba aka ba a yayya gashi, shi yayya gawa a gaban ka wanda ba za ta yi wai haɗu ba dan an samu suna yi sai su je su sai layuka na wayoyi da sunanka kuma su sayarwa gurbatattun mutane su je su aiki na ta'addanci ƙarshe kuma allah ya sauke kai ka zo ka zama bitti saboda yan an cikin za a gani kuma kai ne a kusa da hannu ba wai dan ɓanɓar da san ba a yi na suke ba an san na suke ko ba sani ba an san na suke to amma kai ne karkatacciyar kuka mai daɗin hawa da haka kai ne a hannu kai ne a kusa da haka da haka zam za su zo su yi zam da kai su kame ka to da haka ka ɗauki mataki na kiyaye kanka Allah kuma ya kiyaye mu gaba daya to wannan ma ana jan hankalin mutane a kan a lura da kyau a lura da kyau kada ka yarda ka je wani wuri ka yi photocopy ba ma wannan ba na ko mene ne naka ka yi kokari ka zuciya duk abin da yake haƙƙinka ne ka yi na nashi ka ɗauka ka tafi shi abu na ƙarshen wa masu albarka akwai waɗansu gurɓatattun mutane suna amfani da wannan season da ake ciki na damina suna shiga waɗansu groups na whatsapp suna haƙƙin, da haka suna ɗaukar lambobi sukan tura wa mutane cewa ka aiko jitas naka wannan group naku an ba ku allocation na kayan amfanin gona ko loan na noma ko kaza ko kaza to ana ba da shawara duk wani wanda aka aiko masa da irin wannan message kare tura kowane jitas ya nemi admin na group din ita bai su in kungiya ce da ku Kan nemi shugabannin kungiyar ga wani nasar na samu an ce kaza kaza ana bukatar bbn dina da account lamba dita da kazana da kazana ga kan loan na noma ya abin yake ne in suna da bayani za ka samu a wajensu idan babu to haka ne an yi wa mutane da yawa kuma an cuce su bilmu na saba akwai wannan in ka je har abin nan wajen masu wayar idan baka san mutumin ba ko da ya zama shi abin da ya shafi security ba zancen ya yanzu saboda gurbatar ta kai wanda ba ka zato shi zai cuce ka to yin ka je pos akwai wani abu da suka yi suna yin scanning na lambobinka bayan ka tafi kai ta jin alasan ba gana ba da ni waɗansu kuma very smart ba za ka ji alas din a ba za ka ji alas din ba an kuma ne maka kuɗi kawai sai ka je kana da kana da naira dubu goma a account ka je ka sanar sai naira goma da silai goma duk sun kwashe ko ba ka ji alas ba to ana jan hankalin mutane a kan irin waɗannan abubuwa cewa eh, cyber crime ya daɗa faɗi yanzu ta'addancin da ake ta hanyar wannan intanet ya yi faɗi fiye da tunanin mutane ya shallake tunanin mutane to da aka ɗauki tiki duk wasu matakai waɗanda za a ɗauka saboda samun kariya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin mashabanta Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai Allah muna roƙon ka ka shiga tsakanin nagari da mu. Allah mabatan mu Allah ka ji gansu Allah ka gafarta musu marasa lafiyar ma Allah ka ba su lafiya Allah ka albarkaci rayuwar mu, Allah ka albarkaci rayuwar iyalan mu. Allah muna roƙonka Najeriya ka sa mata albarka halin da ake ciki a wannan ƙasa Allah muna roƙonka ka kawo sauki Allah ka kawo yayewa Allah muna roƙonka kakar zaɓe da suke towa Allah ka sa yi lafiya a gama lafiya Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai Allah muna roƙonka kai mana jagora ka dora mu kan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm